الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkamu da wannan marice na laraba tara ga watan safar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi darasi na ɗari da hudu cikin jerin gwanan darussan da muke gabatarwa in ba a manta ba makon da ya wuce mun fara karatu cikin babu fadli salati subhi wal asr babin da yake bayani akan falalar sallar asuba da sallar la'asa mun cike da ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da sittin da biyu a nawa za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da قال يتي وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال عن كربو جرير لن عبد الله البجلي ألا يكأر مسيد دايتي كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nufin su sahabbai fa nazara ila al-qamari laylatal badri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ido ya kalli wata a daren goma sha hudu lailatul badri shine daren da wata ya cika ya fi haske wanda kuma a lissafi wata ya fi cika ya fi haske a daren goma sha hudu an gane ko to wannan ya nuna kenan lokacin da suke tare da annabin da daddare ne domin da daddare ne ake ɗaga ido a kalli sama a ga wata da rana in ka daga ido ka kalli sama ba za ka ga wata ba duk da watan yana nan amma hasken rana ya danne nasa kamar yadda da taurari da wata ba bacewa suke yi ba suna nan a sama amma me yasa da rana ba a ganin su saboda hasken rana ya danna nasu wadaka wannan ya nuna da daddare ne suka kasance wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga sakai sama ya ga wata ya cika a daransa na goma sha hudu daren da ya fi cika faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su innakum satarawna rabbakum haƙiƙa ku da sannu za ku ga ubangijinku kama tarawna hadhal qamara kamar yadda kuke ganin wannan wata an gane ko manzala yake gaya wa sahabbai wannan a matsayin albishir ya zo a cikin waɗansu ruwayoyi cewa sahabban su suka fara tambayar annabi hal nara rabbana shin za mu ga ko ubangijin mu watan wata rana to sai manzo Allah ya ba su amsa innakum satarawna rabbakum ku sani hakika ku za su za ku ga ubangijin ku to mutum yayi tambaya akan zai ga ubangiji wannan ba kuskure bane ba an gane ko domin sahabbai sun yi tambayar za mu ga ubangiji manzo Allah bai ce kun yi kuskure ba bai ce kar ku sake irin wannan tambayar ba da haka wannan ya nuna yin tambaya akan irin hakan ba laifi bane ne amma ta saba wa tambayar da kafirai suka yi ko kuma abin da kafirai suka nema ga annabi kan cewa su ba za su yi imani ba sai sun ga ubangiji a zamanin annabi musa kafiran zamaninsa sun faɗi haka haka cikin wannan al'umma kafiran wannan al'umma sun faɗi haka a kisar annabi musa allah ya ce wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jahara suka ce musa ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga allah kiri da mu zo haka nan Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama فقد sa'alu musa أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة to da ka irin ta kafirai ta sha bamban da irin ta musulmi kamar yadda ake cewa tamu ba irin tasu ba to haka a cikin suratul furqan ubangiji yace wa qala allazina kafaru laula nuzila alaina mala'ikatu aw nara rabbana sai Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira yawma yarawna al mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura da haka su kafirai suna cewa ne ba za mu imani ba sai mun ga Allah haka yahudawa suka faɗa kafiran ƙurashawa suka ce inda gaske ne Allah yana so mu shirya inda gaske ne Allah yana so ya mana wahayin da zai ganar da mu daidai to me yasa bai turo mala'iku ba laula nuzila alaina mala'i dan me ba zai turo mala'iku sai ya turo ka kai muhammadu suna faɗar haka da wulakanci da kaskanci wa qala alladhina kafaru laula nuzila hadha al qur'anu ala rajulin min al azim suka ce in ma za a aiko wani mutum da qur'ani sai a aiko ka a samu wani babba mana a waɗannan garuruwan ko maka ko ɗa'ifa sun raina kimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin suna ganin su a ganin idan su ba kowan kowa ba ba mai abin duniya ba ba wani dan sarauta ba ba wani wanda ya mallaki wani abin a zo aka suna ganin in dai da Allah zai aiko zamo annabi da sai aiko yan sarakai ko basarake ko attajirai ko masu hannu da shuni amma dan me za a turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka suka ce inda gaske Allah yana son mu shirye ya turo mana mala'iku ko kuma ya saukan ko kuma shi ya zo da kansa tun da wai zuwa da kai ya fi saƙo da haka Allah ya ce hakika sun ɗauko dala babu ganmu daga an fi anfusihim ku ce a turo muku mala'ika suna tsammanin ganin mala'ika abu ne mai sauki na ɗungurungun ku ce Allah ya zo da kansa kun ɗauka Allah abun wasa ne yau mai raunar mala'ikata ta bushira yau mai izin lil ranar da za su ga mala'iku da sun gan su farin ciki ya ɗebe ya yi ƙaura daga zukatansu ba sake fara'a kuma wa yaquluna hijran mahjura su da kansu za su rinka cewa Allah kai mana tsari da katangar karfe in suka gansu domin ganin ba zai musu daɗi ba da haka dai a wata ruwaya ya nuna sahabbai su suka tambayi annabi shin za mu ga ubangiji amma ba irin waccan tambayar ba domin can ba ba tambaya bane ƙura ce nan ku tambaya ce da shauƙi da fata da ƙauna domin ƙololuwar abin da musulmi ko sahabbai suke so shine ubangiji to shi duk burin masoyiyar ya ne masoyinsa wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minai sun fi kowa tsananin san Allah to da haka duk wanda yake son masoyi to zai so su gamu shi yasa manzo Allah yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah ma yana son su haɗu kuma ba makawa dole sai an haɗu amma idan kana da imani kana ƙaunar Allah kana fatan ka mutu ka je ka ga Allah to Allah ma yana fatan ya ganka tare da yana ganin ka amma yana fatan ya gamu da kai tunda kai ma kana fatan ka gamu da shi amma wanda baya son gamuwa da Allah shi tashin hankalinsa da firgicewarsa a yi masa maganar mutuwa kwata-kwata baya tunanin ma in an mutu din za a jefa a ga Allah wannan ƙarshen farin cikin mai imani kenan duk abin da kake fama da shi na wani yau me ma daɗi a duniyar me daɗi da Allah ya mun abu ɗaya sunansa daɗi a duniya babu shi gidan wahala ce da ƙaddara ƙaddara ta kawo mu to kaga bai kamata ba duk wani dan abu da wata inuwa da wani dan shan iska da zaka samu a duniya ya ɗauke maka fata da kauna na ka je ka ga mahaliccinka na ka je ka ga fiyayyen abin ƙaunarka to da haka wanda baya son gamuwa da Allah Allah ma baya son gamuwa da shi wal iyazu billahi manzo Allah ya ce innakum satarawna rabbakum haqiqa za ku ga ubangijinku kama tarawna hadha al kamar yadda kuke ganin wannan wata to malamai sai suka ce anan an kwatanta ganin wata da ganin Allah ba wai wata aka kwatanta da Allah ba min babi tashbihil ru'ya lal mar'i bil mar'i kwatanta gani da gani ba kwatanta abin gani da abin gani ba domin ubangiji laisa ka mislihi shay da manzo Allah ya ce kamata rauna kafin din nan kafin tashbihi ake kiranta to amma ba za ka ce annabi ya kamanta Allah da wata ba domin ka'idar Allah laisa ka mislihi shay abinda ake nufi ganin da kuke wa wata a cikin ganin wata akwai wahala akwai turereniya akwai wani bangaji wani akwai wani ya an tare mun to haka za a ga Allah ba wanda zai yi turereniya ba wanda zai bangaji wani kowa a tsanake in ka miƙe ka ganshi in ka kwanta ka ganshi in a tsuguna ma ka ka ganshi ba wani wahala la tudammuna fi ru'yatihi ba kwa turereniya ko ba a tattare ku a dankule ku waje ɗaya fi ru'yatihi wajen ganin sa to sai annabi zai ba da fa'ida yace fa in istata'tum alla tab alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha fa'alu to da haka in kuka samu iko na kada a rinjaye ku akan yin sallah kafin hudowar rana da kafin ta to ku yi mana ku kula da yin sallah kafin hudowar rana da kafin ta wannan yana taimakawa wajen mutum ya mutu da imani kuma ya ga Allah domin ba wanda zai ga Allah sai mai imani to menene abin da zai taimaka maka ko kana da imani in ka mutu ka ga Allah shine kula da sallah musamman sallolin nan na gaffan wuni sallar asuba sallar la'asar sallah kafin hudowar alfijir a rana da kuma sallah kafin faduwar rana sallah kafin hudowar rana ita ce asuba sallah kafin faduwar rana kuma ita ce la'asar mahalli shahid kenan a cikin hadisi shi yasa imam nawawi ya kawo wannan hadisin a babun la'asar da asuba saboda sallah kafin hudowar rana ita ce asuba sallah kafin faduwar rana ita ce la'asar to da haka manzo yana jan hankalinmu ne akan kula da waɗannan salloli a wannan lokuta imam al-khattabi yake faɗa yace haza yadullu ala anna ru'yata qad yurja nailuha bil muhafazati ala hataini salataini wannan hadisi ya nuna kan cewa ganin Allah ana sa ran mutum zai yi shi in yana kiyaye waɗannan sallolin guda biyu sallar asuba akan lokaci sallar la'asar akan lokaci matukar kana kula da waɗannan salloli insha Allah zaka ga Allah abinda kawai zai hana ka ganin sa mutuwa da ka mutu za ka ga ubangijinka subhanahu ta’ala, Allah ka ba mu ikon mu ganka muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa fi riwaya a wata ruwayar fa nazara ila al-qamari laylata arba'a asharata manzo Allah ya kalli wata a daren goma sha hudu kaga ga abin ya fito fili ko da aka lailatul badri abin da ake nufi a dunkule daren da wata ya fi haske to kuma bincike da lissafi ya tabbatar da wata ya fi haske a ranar goma sha hudu da aka da laraba ma sun ce lailatul badari kawai ka ce daren goma sha hudu amma su abin da suke nufi lailatul badari daren da wata ya fi haske to kuma daren da ya fi wata ya fi haske shine daren goma sha hudu shine a wata ruwayar imamun nawa ya ce fa nazara ila al-qamari lailata arba'a ashara manzo Allah ya kalli wata a daren goma sha hudu a madadin lailatul badari daren da wata ya fi cika sai ce lailata arba'a asharata daren goma sha hudu to daren goma sha hudu ko shine ranar da aka kai wunin goma sha uku daren da za a shiga washe gari a tashi rana ta goma sha hudu shine daren goma sha hudu domin dare shi yake fara zuwa kafin wunin sai ya zo hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da sittin da hudu wa an buraidata radiyallahu anhu an karɓo daga buraida ibn al-qusayb al-aslami Allah ya ƙara masa yadda qala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ndan-zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man taraka salat al-asr faqad habita duk wanda ya bar sallar la'asar haƙiƙa ya ɓata aikinsa ko haƙiƙa aikinsa ya ɓaci an gane ko to hadisi ya zo cikin wasu ruwayoyin man taraka salatal asr muta'ammidan duk wanda ya bar sallar la'asar da gangan a wata ruwayar ma a wajen imamu ahmad da imam muslim hadisin abdullahi dan umar yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man taraka fala man taraka al muta'ammidan hatta taghruba ash-shamsu duk wanda ya ki sallar la'asar da gangan har rana ta faɗi bai yi ta ba faqad hadisa amaluhu to aikin sa ya lalace to anan wani aiki ake nufi wasu malamai sun ce ana nufin duk ayyukan da ya taɓa yi na alheri ya rusa kayansa da kansa amma wannan magana ayan ɗauko da laba ga mu ta yi girma kwarai da gaske wasu malamai suka ce to in an yi haka me ya bambanci tsakanin musulmi kenan da kafuri wanda ya ridda domin kafiri ma wanda ya ridda ai haka ne in ya mutu akan riddarsa bai dawo ba shi ma haka Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun sai ya ce fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun haka ne yace allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum kaga bi ma'ana ubangiji ya bata aikin su to da ka malamai suka ce abinda da ake nufi shi nan ba ana nufin aikin duk da ya a baya ya ɓaci ba aikin sa na wannan wunin ya rusa kayan sa. domin ya ɗauko aikin tiriyan tiriyan tun daga safe a madadin ya kai shi har ƙarshe daga ƙarshe kuma sai bai yi shi ba kaga yayi ne ya rusa shi da haka suka ce eh, ya aiki na wannan wuni shine al-imam ibn al-arabi al-maliki yake cewa fa ka'anna al-murad bil amal as-salata khassa ko as-salatu khassa ay la yahsulu ala ajri man salla al-asra wasu malaman suka ce abin da ake nufi da aiki ma nan iya sallar ita kadai ake nufi ta la'asar ya bata sallarsa ta la'asar an gane ko domin ba zai samu lada na wanda ya sallaci sallar la'asar akan kari akan lokaci ba wala yurfa'u lahu amaluha hina idhin kuma a wannan lokaci ba za a dauki ladansa na mai sallar la'asar a kai sama ba kamar yadda za a yi wa sauran ibnu malik ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa laisa zalika min ibtali ma sabaqa min amali ba ana nufin duk aikin da ya taba yi a rayuwarsa bane a baya ya bace a'a fa inna zalika fi haqqi man mata murtaddan domin wannan kadai sai ga wanda ya mutu yana ridda to shine fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar fi khalidun to mu takaddara ma iya aikin wunin ka bata bata aikin wuni abu ne mai wasa abu ne mai sauki to mu dauka ba ma iya aikin wunin kadai ka bata ba iya ita sallar la'asar ɗin kawai kai kwandem ka lalata wa kanka ita mala'iku za su tafi sama wajen Allah ba tare da kai rekod ɗinka na sallar la'asar ba wanda kuma mun karanta a baya daman mala'iku suna kai rekod ko su kai da safe su kai da yamma duk lokacin da suka je sai Allah ya ce kaifa wajadtum ibadi sai su ce wajadnahum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallun mun je mun tadda su suna sallah domin da asuba suka zo mun kuma tafi mun basu suna sallah domin da la'asar suka tashi to kai baka cikin waɗanda za a ce an barka kana sallah saboda baka yi tsin ba rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi da haka da ya uwa mu kula ƙwarai da gaske sallar la'asar tana da matukar muhimmanci saboda muhimmancin ta ubangiji ya ware ta da ambato yace hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin salatul wusta kuma ita ce salatul asri kamar yadda ya zo cikin hadisin Ali ibn Abi Talib da hadisin Jabir manzo ya fassara salatul wusta salatul asri kuma a wani hadisin annabi ya ce duk wanda ya sakaci ya bar sallar la'asar ya gamu da babban asara faka anna ma wutira bi ahlihi wa malihi kai ka ce ya rasa duk dukiyarsa ce ya rasa duk iyalansa a ce wata musiba ta saukan ma duk dukiyarka ta salwanta a ce wata musiba ta same ka duk ka rasa kowa na dangin ka saura kai kadai a duniya to wannan shine abin da ake kwatanta asarar mutum idan ya rasa sallar la'asar da aka yan kasuwa waɗanda ake ta hada-hadar kasuwanci da marice a mai da hankali a yi sallar la'asar a kan lokaci masu bancin kailula a mai da hankali duk wanda yake cikin hayyacinsa da ransa da lafiyarsa to matuƙa lokacin sallah yayi ko ma wace ce kokari ya ga yayi ta akan lokaci domin shine abin da Allah ya fi so shine mutum ya sallah akan lokacinta abdullahi dan masu yace na tambayi manzo Allah me Allah ya fi so ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha wannan shine karshen babu fadli salati subhi wal asri sai babin da ke biye masa babi na goma babu fadli mashi ila al masajid babin da yake magana akan falalar tattaki da tafiya zuwa ga masallatai ba zuwa ga yawon banza ba ba zuwa ga bikin kalankuwa ba ba zuwa ga dukkan wani shirme da sakarci ba tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa don masallaci daga gari zuwa gari don masallaci daga unguwa zuwa unguwa don masallaci wannan ya tabbata idan ƙasa da ƙasa ne ko gari ya gari ne to sai masallaci guda uku ko dai masjidil haram ko masjidil aqsa ko masjidin nabawi a sharif domin zalla ya riga ya faɗa la tushuddu rihal ko la tushaddu rihal illa ila salasati masajid ba a niƙar garin tafiya a ɗaure jaka a yanki tikiti na jirgi ko na mota ko ma na me da niyyar aje wani masallaci in ba masallaci uku ba duk wanda ya niyyar tafiya wani masallaci ba waɗannan ba to ya yi abar yawwa ya abar wacce ba a so a faɗa kuma dole sai an faɗa yayi abar yayi bid'a fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala kuma manzo Allah yake wa iyyakum wa muhdathatil umur ahir ku kiyaye kirarin al'amura cikin addini man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa da haka manzo Allah yace in dai ba masallacin makka ba mai alfarma ta ɗaya ko masallacin kudus mai alfarma ta biyu ko masallacin madina mai alfarma ta uku ba a niƙar garin tafiya da zummar a wani masallaci ko da wace manufa ce in dai masallaci ne to sai dai ɗayan ukun nan amma a garinku ne a unguwarku ne ka tafiya mai tsawo don ka je ka sallah a jam'i a wani masallacin da babu masallaci kusa da kai wannan kuma sanannen abu ne an gane ko to da haka wannan shine abin da za mu karanta yanzu babun da yake bayani akan falalar yin tafiya dan a masallaci da nufin a ibada kamar yadda za mu ji malamai za su faɗa domin shi kansa tafiya zuwa ga masallacin in ba da nufin ibada ba ne to baya daga ciki kuma ibadar mai rijista domin wani zai iya ce maka to ai mu ma in mun je masallacin ai ibada muke yi to amma ibadar ku in ba ta da rijista yawon banza kuka je an gane ko wani kuma zai yi tattaki ya tafi masallaci amma shi ba ma ibada ta kai shi ba kila mahaɗa suka yi kila kwatance aka yi masa gidan bazawararsa kusa da masallaci sai ya tafi tun sassafe za a zo daga nan masallacin sanannen waje ne ya karasa da kai to kaga kai tafiyar ka daban ladan ka can faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul ومن كانت هجرته لدنيا aw imra'atin yankihuha to can da suka dawo ya guzo mu ya ji kiɗan farauta da haka da ƙaidin ka tafi masallaci da niyyar ibada kuma ibadar mai rijista Allah ya ce annabi ya ce to ita kanta tafiyar da kake yi ibada kake lada kake samu shine abin da za mu karanta amma kaga wanda zai tafi masallaci dan yayi kiɗa dan yayi rawa dan yayi gala kaga ba da shi yake ba ba da shi yake ba ko da shi ariya wasa cewa ibada yake amma ba ta da rijista yaushe annabi ya taba yin ta yaushe ya ce a yi ta a wani babi aka ganta na fiƙihu ko na tafsiri ko na sira babu inda za ka ganta babu inda za ka ganta ko da yake naji suna cewa ma sun gano kiɗe-kiɗen da suke a masallaci ai ba ibada ba ne riyada ne riyada shine tsinka jini to kaga tsinka jini ya tafi indoor stadium amma bai kamata a tafi masallaci tsinka jini shine kalmar riyaza ko ba haka ba yawwa to in babu riyaza ne daban mu babu ibada muke magana dan sau da dama suna hada mana kashi dan ba su gane ba in mun yi gabas sai su yamma muna magana ibada su suna magana al'ada mu kuwa ibada muke magana da haka a fahimce mu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da sittin da biyar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى أبو هريرة الله يكرم سيدايتي حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من غدا إلى المسجد أو راح duk wanda ya sammako zuwa masallaci ko ya yi jijjifi kalmar gada shine fita da sassafe arrauha shine dawowa da wurwuri amma da maraice wannan shine asalin ma'anar kalmomin a larabci akan ce gudu akan ce ashi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya ko akan ce gudu ko kuma a ce al'asal an gane ko to da kalmar kalmar gudwa ko rauha fita da sassafe da kuma dawowa da maraice amma sai dai larabawa sukan sake su abin da suke kira tawassu a yaransu su amfani da kalma ko da a ce ba a haƙiƙanin ma'anarta ne ba kawai a ce gada ya tafi masallaci amma da safe ko ba san makoye ba rauha ko raha ya je masallaci da maraice ko da bai yi sammako irin na maraicen ba ko da bai riga kowa zuwa ba amma dai asalin kalmar ka je da wurwuri da safe ka je da wurwuri da maraice wancan gada wannan raha Sadaka da ka annabi ce duk wanda ya tafi masallaci da safe ko ya tafi masallaci da maraice a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula ubangiji zai tanadar masa masauki na musamman a gidan aljanna kullama gada aurah duk lokacin da ya tafi da safin ko ya tafi da maraicen ma'ana nan yana nuna falalar tafiya masallaci tukuna a karan kansa to sannan kuma da falalar tafiya masallacin a wani lokaci lokacin safiya da lokacin me maraice domin shine asalin amfanin inda ake amfani da kalmomin gada ya tafi da safe raha ya tafi da yamma to kaga ya nuna falalar zuwa masallacin ma da safan da kuma zuwan da me yamma to amma idan muka ce kalmar gada da raha da aka amfani da ita anan tawassu ne kawai ana nufin zuwa da masallaci to kenan dai yana nuna falalar zuwa masallaci amma kowane lokaci to shi ko masallaci kamar yadda muka sani ana zuwansa ne don me ibada musamman kuma mafi girman su ita ce sallah mafi girman su ita ce sallah yasa zamu ga da yawa daga cikin magabata da suka zo sharhin hadisin sai da suka faɗi haka قال Hafiz Ibn Hajar, ga abin da hafiz ibn hajar yake cewa rahimahullahu yace wa zahirul hadith zahirin abin da hadisin yake nunawa husulul fadli Samuwa, falala liman atal masjida mutlaqan ga wanda ya je masallaci a kowane lokaci ba sai na safiya ko na yamma ba yace lakinil maqsudu minhu sai dai fa abin da hadisin yake nufi ikhtisasuhu man ya'tihi lil ibadati keɓance wanda ya zo masallaci dan ibada shi kadai yake samun wannan falalar kamar yadda muka faɗa a baya yace was salatu ra'suha wacce kuma sallah ita ce kan ibada kan ibada ma'ana dai falalar wanda ya je masallaci a kowane lokaci amma da sharaɗi da nufin yin ibada a ciki kuma musamman ma ibadar sallah in kai za ka samu lada goma dan ka zo masallaci dan kai wata ibadar ba sallah ba to ko shakka babu ko wanda ya zo masallaci dan yayi ibada ka sallah to shi ko sai ya samu lada ɗari domin asalin masallaci wajen menene sallah da haka wannan shine abin da ibn hajar yake faɗa dan ƙara fito mana da mahalli shahi kalmar nuzula nuzula bi dammin nuni wa zai nuzula ana nufin masauki kamar yadda Allah ya ce nuzulan min ghafurir rahim nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar qul azalika khairun nuzulan am shajaratuz zakum kaga nuzulan nuzulan bi ma'ana masauki da haka Allah zai tattalawa mutum masauki a cikin gidan aljanna wannan ya nuna zai shiga aljanna kenan domin da ba za a shiga ba maganar masauki a cikin ta bai taso ba hadisi mai lamba ta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1066 wa anhu daga dai abu huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tatahhara fi baitihi duk wanda ya tsarki a gidansa a wata ruwaya ta bukhari man tawadda'a wanda ya alwala da malamai suka ce tsarki yana zuwa da ma'anar alwala kamar yadda waccan ruwaya ta fayyace ma'anar tsarki ana idan kuma ka ɗauko abin tun daga tushe to tsarki nan ya ƙunshi tun daga kama ruwa in kama ruwan ne ya shafi mutum ko tun daga wankan janaba in wankan janaban ne ya kama mutum har ya zo ga alwala duk yana shiga tatahhar ma'anar tatahhara to da wanda ya kama ruwa ko ya yi wankan janaba kuma ya zo ya ɗaura alwala fi baitihi duk a gidansa wannan ya nuna yin alwala daga gida in za ka zo masallaci ya fi falala sama da me ka zo masallaci kai ba ta kai laifi bane ba amma asali alwala ga wanda zai zo sallah ya ta daga gida wannan ya fi falala domin lokacin da ka ɗauro alwalarka ka taho masallaci to ya nuna ka shiga sallah ma kai tsaye amma lokacin da sai da ka taho tukuna sannan ka zo masallaci sannan za ka ɗaura alwala to ga hakika ka yi mai ka cinye wa kanka lada da yawa domin shi kansa zama a cikin alwala ai yana da ladansa na musamman to kai ko yanzu duk tahowar da kai ba a cikin alwala kake ba da haka ba za ka samu wannan falala da lada na zama cikin tsarki da alwala ba har sai da ka zo masallacin sannan kai alwala to sannan ne kuma za a fara baka wannan ladan wanda kuma tsakanin nan da shigar ka masallaci za ka ga babu yawa ثم masha ila baitin min بيوت sannan ya taho zuwa ga ɗaki daga cikin ɗakunan Allah su ne masallatai ko an kira masallaci da suna ɗakin Allah dan a girmama shi min babu idafati tashrif haka laraba suke kiranta malaman fiqh ma suke kiran idafatu tashrif a jingina abu ga wani madaukaki dan shi ma abin ya samu daukaka in ba haka ba duk dakunan duniya na Allah ne amma me yasa aka ware masallatai aka ce na Allah dan su samu wata daukaka sama da sauran dakuna dan a mutunta su sama da sauran dakuna shi yasa Allah ce fi buyutin azinallahu an turfa'a cikin dakunan da Allah ya yi umarni da a gina su wa yuzkar fi hasmuhu kuma ambaci sunansa a cikin su an gane ko a wata kira'ar wa kurufi fi hasmuhu rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar ma'ana waɗansu mazaje na musamman suna ambaton Allah a cikin waɗannan ɗakuna an gane ko to da haka malamai suka ce an yi idafatu tashrif ne anan aka ce buyutillah ana nufin masallatai kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina taguwar annabi salihu zuwa gare shi dan ya nuna ita ta musamman ce ba wai dan ita ce kadai ta Allah ba duk taguwoyin duniya ma na Allah ne amma yake wa wa qala lahum rasulullahi naqatullahi wa tuqiyaha an gane ko هذه ناقة الله لكم آية هذا ناقة الله كل dukkanin نوق الله yi na Allah ne ko akwai wacce ba ta Allah ba babu to haka nan ran annabi isa aka jingina shi da Allah aka ce ruhul lahi ai kullul arwah lillah duk rai ma na Allah ne to amma an ware na annabi isa aka ce ruhul la wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhum min dan ai masa idafatu tashrif a girmama shi a bashi wata daraja ta musamman da haka sannan ya tafi zuwa ga wani daki daga cikin dakunan Allah li yaqdiya faridatan min fara'idillahi dan ya da wata farilla daga cikin farillan Allah kenan dan ya ibada ta wajibi ibada ba ta nafila ba domin ibadar nafila ba faribatullahi ba ce ba to nan kuma faribatullah zai iya daukar kowace sallah asuba azhar magriba isha an gane ko dukkanin waɗannan fara'idullahi ne to da haka mutum ya yi alwala daga gidansa ya taho wani masallaci daga cikin masallatai dan yayi wata sallah daga cikin sallolin farilla kanat khatawatuhu khatwatahu takun tafiyarsa guda biyu na ɗagawa da mayarwa na gaba da na baya ma tahuttu khati'a ɗaya in ya ɗaga sai a kankare masa wani zunubi wal ukhra ɗayar kuma tarfa'u daraja sai ta ɗaga darajarsa to kaga wannan ba karamar falala ba ce duk taku ɗaya an yafe zunubi duk taku an ɗaga matsayi duk taku ɗaya an yafe zunubi duk taku ɗaya an ɗaga matsayi tun daga fitowa daga gidanka har ka je masallaci wannan ba karamar falala bace ba wanda ya zo a cikin wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ba baina darajati wad daraja kama baina sama'i wal ardi tsakanin matsayin da na farkon da yake da wanda za a ƙara masa ya kai tsakanin sama da ƙasa duk taku ɗaya za a ɗaga matsayinka nisa da tazarar da tafi sama da ƙasa to kaga gwargwadon takun kuma da zaka yi gwargwadon matsayin da zaka samu wannan ya nuna tafiya zuwa masalli ba karamin falala ke gare shi ba amma bisa ga waɗancan sharuɗa da muka faɗa sharaɗi ka yi alwala daga gida ka yi tsarkinka daga gida ka kama ruwanka daga gida to sannan ka kamo hanya ka taho masallaci kuma da niyyar sallah masallacin nan ba a ayyana maka sai wani ba ko ma wanne ne ila baitin min buyutillah kowane ɗaki daga cikin ɗakunan Allah an gane ko to sannan sharadi na gaba liya qadiya fariida min fara'idil Allah dan kai wata sallar farilla daga cikin farillan da Allah ya dora maka rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi waɗansu malamai suka ce a nan an ce summa masha sannan ya yi tafiya duk da kalmar mashiyo galibi ana amfani da ita ne akan tafiyar ƙafa. to kenan idan mutum ya tako mota ba zai samu wannan falalar ba in ya hawo keke in ya hawo mashin nan ma ba zai samu wannan falalar ba zai samu wancan abin da ake kira da mafhumul galib kenan ai galibin mutane in za su je masallaci a ƙarfi ke tafiya ba yadda za a yi ka haɗa adadin masu tafiya masallaci a ƙarfi masu tafiya abin hawa ba zai yi ba ma to sai aka yi amfani da kalmar waɗanda suka fi rinjaye almashiyu wannan shi ake kira da usulul fiqh mafhumul galib la mafhuma lahu mafhumul galib ko an faɗe shi bai da tasiri a cikin hukunci da aka kar wani ya kalli wani hadisi ya ce ai an ce masha thumma masha sannan ya tafiyar kar kenan banda na mota banda na keke banda na mashin banda na jaki banda na alfadari ko doki a'a wannan mafhumul galib ne daidai da faɗin Allah wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agololinku waɗanda suke gidanku to shikenan ka wacce ba a gidanka take ba ita ka aura kenan agola ita ce rabiba jami'insu shine raba'ib matar da ka auri uwarta kuma ka tare da ita to kaga ita wannan agolar ka ce ko da fa babba ce tana da gidan ta ita ma ta yi aure tana gidan miji in aka tambaye ka wannan wace ce ta agola ta ce ana ina auren uwarta to sai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi wujurikum da agololinku da suke gidanku kaga wani ba zai zo ya ce to ai tunda qur'ani ya ce agolata da take gidana ita wacce ai ba a gidana take ba bari ma an aure ta zai raba musu gida da uwar kaga ba za ka yi wannan sakarcin ba to me yasa ba za a yi amfani da wannan lafazin ba gashi ya zuwa aya suka ce saboda mafhumul galibi ne asali agola a same ta a gidanka in ka auri uwa tana da 'ya'ya asali shine ta zo da 'ya'yan me gidanka ba a raba hanta da jini in ji bahaushe ba a raba ɗa da uwa amma wannan fa al'adar da a auren mutanen da masu daraja da kima da sanin ya kamata shi yasa manzo Allah da zai auri ummu salama tace ina da yaya ba inda zan je ba da su ba in ka yadda zaka aure ni ka taho da ni in taho da yayana yace yayi maso da maso uwa maso yayanta amma yau zawarawan ba sa so ma a san suna da yaya da zarar za ta yi aure tashin hankalinta ina za ta bar 'ya'yan saboda ka a tafi da 'ya'yan su kashe mata aure galibi mazan yau ba sa rike ‘ya'yan matansu sai a zo a yi ta fituna a yi ta rigima wanda kuma wannan kuskure ne maza Allah gidansa cike yake da agololi duk matansa da aura zawarawa guda goma ya tare da su sha ɗaya ne Aisha ce kaɗai budurwa ita kuma bata haihuwa ba amma duk sauran da suke da ‘ya'ya da ‘ya'yan suka zo sai dai wanda ‘ya'yan suka mutu ko dai wani abu na rayuwa ya nesanta su da su amma matuƙar ‘ya'yan za su iya zama to da su ake tahowa ummu salama ta zo da nata khadija ma ta zo da nata haka wannan shine dattako kuma wannan shine mutunci wannan shine sanin ya kamata to da haka wannan shi ake kira da mafhumul galib la mafhuma lahu inda al-usuliyin da haka da aka ce masha'anan min babil galib to da ka dai sharuɗin shine kawai a yi alwala daga gida a tafi masallaci ko ma wanne ne a yi sallah ta farilla to wannan zai zama dittakun da za a yi zai kankare zunubi ɗaya kuma zai ɗaukaka daraja wanda darajar ta kai tsakanin sama da ƙasa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da sittin da bakwai wa an ubayyi bin ka'ab radiyallahu anhu qala an karɓo daga ubayyu ɗan ka'ab ɗaya daga cikin alarammomi na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara masa yadda yake wanda hadisi ya zo cikin sahih bukhari Allah da kansa yawa annabi wahayi cewa ka tafi gidan ubayyu dan ka'ab ka je ka karanta lam yakunil ladina kafaru ina jin mun faɗi wannan a wajen tarjumar sa da annabi ya zo ubayyu annabi ya sallama da shi kadan ya ga annabi ba ni wata zuwa komai ya ce ya ma'aikin Allah ne ke tafi da kai ce, Allah ne ya turo ni in zo wajen ka in karanta lam yakunil ladina kafaru sai ya kidime ce a'a ya ma'aikin Allah Allah dai ya ce maka ka je gidan wani daga cikin sahabbanka amma ya kama suna na yace sunanka fa ya kama sai ya fashe da kuka ce Allah ya kama sunana yace ka taho wajena to sai malamai suka ƙari juna ilimi ya zo ya karanta masa dan ya gyara masa kila yana wani kuskure ko ko ya zo ya karanta a wajensa dan a girmama shi domin wani award ne shi award din Allah ba wai katako bane da shirme da za a baka a turo annabi ya zo ya karanta mafi girman zance a gidanka yayi awadin ɗinka ko ku a'a shi annabin ya zo ya kasa kunne ubayi ya karanta wanne aka yi kowanne malamai suka ce zai shiga an zo don a girmama ubayyu an zo don a yi awadin ubayyu a bashi lambar girma da yabo ta hadda qur'ani da iya karanta shi kuma an zo an turo annabi an ce ubayyu ya karanta annabi ya saurare shi to kai ka isa ma ka karanta a saurare ka ka da zamanin ma shekara dubu nawa ne kai baka isa ma a karanta ka ji ba ballantana a ce kai karanta a ji wanda yana daga cikin duhun kan waɗanda suke gaba da sahabbai wanda ba su gano ba darajarsu ta kai fa Allah ya kai kunnuwansu ma su ji karatun annabi amma kai ka ji ma karatun fa baka isa ba wallahi ka ji sa ma baka isa yau ba mata magana annabi ba karatun imam malik ma baka isa ka ji ba sai dai su su hununu su gaya ma sa asbar sai ibn al-qasim su ma sai dai wani ya hakaito ba ah, baka isa ba ma ka zo zamanin wai ka ɗauka Allah bai da tsarin Allah zubar gada ne irin tsarin mu kawai mun zo ne a tanke-tanke sai da aka auna malejin kowa da gejin kowa aka gane ma zamanin da ya kamata ka zo ko zamanin mai tatsina aka kawo ka da za ka yi zamanin mai tatsina na shekara talatin da biyar gaba wallahi nauyin malejin imanin ka bai kai ka ci wannan jarabawa ba ma wancan lokaci kai a yanzu ya dace ka zo a yanzu ma ya an lallaba an tafi aflo wallahi aka fusga a guji a tasha za a baka amma ba ka gane wannan ba ka gane wannan haka ya kamata ku gane bigi sai bigi babban gora sai majibogin karfe na gaba ya gaba na gaba ya gaba to da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai daraja da nauyin sarayi da annabi nauyi ta fuskar imani in ya gaya musu za su yadda da nauyin imanin su bai kai ba su zamani da annabi ba za su iya karɓar saƙon ba da zafi ya yi musu zafi ya yi ɗumi dole sai an bari ya ɗan yi sanyi shekara dubu kamar shayi ne an fifita ya ɗanyi sanyi sannan za ka iya sha wallahi ba za ka iya zuwa wannan lokacin ba ba za ka ɗauka ba mutanen da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a tahajjudi fa ya karanta bakara kaf a raka'a daya ba ruku'u ali imrana nisa'i duk kaf dan Allah wannan tahajjudin mu ce ta kwana nawa kwana nawa idan ka shigo cikin binni ma wannan tahajjudi ce ta wajen shekara goma alamtar kai ba zuwa nasa ake yi ba har a tahajjudin wasu aya ɗaiɗai suke aya biyu to yaushe za su zo irin wannan zamanin ai kaga ba zai yiwu ba tafiya yi tafiya karatu mai tadabburi ba wai karatun ma kadai da madda a'a suka ce duk inda ayar ma azaba take in ya zo wucewa tsayawa ake dirshan kuma a roki tsari duk inda ayar rahama take ana cikin sallar in zo ta za a tsaya kuma a nemi rahamar sannan fa a wuce yaushe take tsamu yo ko daren ma ai limit ɗinsa ba irin na wannan zamanin a wani dare kake da shi da za ta yi wannan a yanzu babu babu ai komai an rage kwalitinsa haka za a yi ta yi dai a yi ta yi dai har a tafi ubangiji ya ce awalam yarau anna na'ati al-arda nanqusuha min atra yo ba ganin kasan ma rage mata kwaliti muke komai rage kwalitinsa ake da kan ayi sati sai ka daɗe kana sa burin za a yi sati Allah ya kai mu juma'a amma yanzu juma'a ta zama kamar kimta ido ana assalamu alaikum daga sallar juma'a wata juma'a ta zo magana ta kare wata haka shekara haka amma da ba haka al'amarin yake ba da kan mutum ya furfura sai a daɗe masu furfura a cikin gari sai wani da amma yanzu dan nan da zan ce a cire kai kolina ɗai ɗai ne wanda ba su da furfura Kafar gaba da tashin hankali da wahalar rayuwa da kaza da kaza ba wai ta tsoron Allah ba a da in ka tambayi sahabbai da annabin kansa me ya ja kai furfura sai ce shayyabat ni hudun wa akhawatuha suratu hud ce da ƴan uwanta suka sa ni furfura su idza waqa'atul waqi'a su amma yata sa'aluna maganganun tashin alkiyama amma wane yau me yasa ka furfura tashin dala ne dala ce dala ce ta tashi shikenan ya furgice shine mai mukama yace ushawa'i bi shayyab wad-dahru bin-nas gullab in dana yawmal li shattin fa fi yatazallab yataghallab ushawa'i bi shayyab musibu suka sawa mutane furfura a yau ba tsoron Allah bane ba hariri yana faɗa wannan fitin a karni na shida ko na bakwai shekara ɗari bakwai da suka wuce yace bala'in duniya ne yake sa mutane furfura yau in hariri ya dawo me zai ce Allah ya sa mu cika da imani da haka ubayyu dan ka'ab Allah ya kara masa yadda kale yace kana rajulun min al ansari wani mutum daga cikin mutanen Madina ya kasance la a'lamu rajulan ab'ada min al masjid minhu ban san wani mutum da gidansa ya fi nesa da masallaci ba sama da shi wa kana la tukhti'uhu salatu kuma duk da haka ba sallar da take kubuce masa asuba da shi za a yi azhar la'asar magriba isha kuma ya fi kowa nisa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam garinsa gidansa can a bayan madina yake kala ubayyu dan ka'ab yace faqila lahu sai aka ce da shi au qultu lahu ko ni da kaina ma na tare shi nace da shi law ishtaraita himaran ina ma dai a ce ka dan sai jaki tarkabuhu fi zalma'i wa fi ramda'i dan ka ce hawo shi cikin duhun dare in zaka zo sallah kamar ta asuba ko ta isha wanda akan yi cikin duhu wafin ramda'i da kuma lokacin tsananin zafin rana kamar sallar azhar da la'asar zafin rana ya take a lokacin kaga in ka dan hawo jakinka ya kawo ka da dan wuri ka dan ji sauki sauki kala sai wannan mutum yace ma yasuruni anna manzili ila jambil masjidi yace ni ba na so ba zai faranta min rai ba a ce masallaci yana kusa da gidana ga gidana ga masallaci ni wannan baya burge haka ya faɗa wai wani masallaci yake rufe a nan masallacin annabi ba yace amma ni ba zai birge ni ba a ce ga gidana ga masallaci to wannan magana dole ta daure wasu kai masallacin annabi yau mu ga mu daga Kano daga Kaduna daga ina Najeriya Ghana Niger muna yanka tikiti dan mu je amma shi ga wani a kusa yace shi ba zai matsu wajen ba to wannan ya daure da yawa daga cikin sahabbai kai sai da suka je suka gaya wa annabi yace inni uridu an yuktaba li shaya ila al-masjid ni abin da nake so sai ba da hujjarsa ni abin da nake so tafiyar da nake yi ma zuwa masallaci a rinka rubuta min ladanta to in gidan sama manne yake da masallaci zai samu damar tafiya kaga ba zai samu ba wa ruju'i hakanan komowa ta ma zuwa gida a rinka rubuta min lada idza raja'tu ila ahli idan na dawo zuwa ga iyalina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ji wannan sai ya ce qad jama'a Allahu laka zalika kullahu to Allah fa ya tara maka wannan abin da kake so duka duk tafiyar ka zuwa sallah kana da lada haka komawa ka gida shi ma da lada to sai malamai suka ce anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wata fa'ida fa'idar ita ce mai tafiya masallaci har dawowarsa ana rubuta masa ba iya tafiya kadai ake rubuta masa ba domin shi wannan sahabi cha yayi inni uridu an yuktaba li mamshaya ila almasjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli galibin hadisan da zaka karanta waɗanda suke magana akan falalan tafiya masallaci suna magana ne akan tafiyar kaɗai ba su magana akan me dawowa to amma wannan hadisin ya haɗe duka da tafiyar har da dawowa to amma kila wani ya ce to ai ni daga masallaci ba gida zan koma ba wani waje zan kiɗa can ko ba haka ba to wannan ya takaita kuma ga wanda zai je ya dawo in kai ba dawowa zaka yi ba wani waje zaka tafi to can ko ba haka ba shi kuma can sai a maka lissafi na musamman shi din can alherin zai kai ka ko shari to shi kuma ya danganta in alheri ne to wannan daban in shari ne kuma wal iyazu billah amma wanda zai je sallah ya dawo gida to tafiyar salada wasa ma. lada wannan kuma ya fi a ce ka zo kusa da masallaci ka sai gida ko ka sai fili domin in ka sai gida kusa da masallaci ko fili kusa da masallaci to ba ka da wannan garabasa babu wannan damar to sannan da annabi ya ce faqad jama'a Allahu laka qad jama'a Allahu laka zalika kullahu shin wannan ya takaita ga wannan sahabi a'a ya shafi kowa da kowa saboda asalin shari'a ba wani wanda yake da kususiya a cikinta in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda annabi ya ce to wannan kai kadai ne banda saura amma idan aka ce kai kaza ka samu kaza to baya hana wani in yi irin wannan shi ma ya samu domin ubangiji ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه سيتمي ذلك لمن خشي ربه wannan kuma dama ce ba ta su kaɗai ba ga duk wanda ma ya ji tsoron ubangiji zai samu wannan ladan an gane ko lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu'an domin inda an ce kadai na muminai ne to muminan farko kenan ake nufi kenan banda su ba wanda zai samu sai Allah ya bude kofar sai ce zalika liman khashiya rabba wannan dama ce ga duk wanda ya tsare dokokin ubangiji yayi aiki irin na wayancan ko da bai kai kamar su ba to Allah shi ma zai sada shi cikin falalarsa da su a ta fuskar lada rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi kaga muhalli shahid إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي حديثي من لمبا تدبو آية دا ستين دا تقص وعن جابر رضي الله عنه قال دق جابر بن عبد الله الله يكارى مسيح دايتي خلت البقاء حول المسجد فيلا يسم وفنتا أجيفا مسلاتي معناه يا زما عند النبي صلى الله عليه وسلم مسلاتي akwai fegi da filaye a wajen wanda mutane za su iya zuwa su siya su gidaje lafazin kalmar biqa jam'i ne na buqa buqa shine waje to khalat ya zama babu komai a wajen fa da banu salimata an yantaqilu qurba masjid to sai waɗansu ƙabila guda a madina ana kiransu da suna bani salima su kuma unguwa ce guda da su kamar yadda larabawa su haka suke da a tsarin biranensu wanda mu ma in ka koma asalin al'ada a da can mun ɗauki wannan system ɗin za ka tara in ka je unguwa kaza 'yan ƙabila kaza ne ko 'yan gari kaza galibin sunayen eh, unguwannin kano an gina su ne akan wancan ka'idar za ka ga akwai zangon bare bari da bare bari ne kaɗai ko akwai daurawa ta cikin gari da ta wajen gari da mutanen daura ne kaɗai a wajen akwai tudun fulani da fulani ne kaɗai a wajen akwai kaza da kaza duk haka za ka yi ta ji ko ka samu sunan sana'a ko ka samu sunan ƙabila to wannan asali tun a zamanin annabi haka ake zaune ka samu yan ƙabila kaza unguwarsu kaza akwai ƙabilar banu a banu nazir da banu quraiza wanda manzo Allah ya ce fala yusalli anna ahadun minkum illa fi bani ƙuraiza unguwarsu ce can to haka akwai bani salima a ausu akwai khazraj sunan ƙabila ne kuma unguwarsu duk isu isu ne an gane ko to da haka banu salima suna da unguwarsu isu isu can a wajen gari to da suka zo suka ga fili a gefen masallacin annabi da yawa sai suka je suka yi mitin duk wanda yake da gida a wannan unguwar ya siyar mu tafi kusa da masallacin annabi mu sayi fili a can mu sake gina wata unguwar ta mu imu imu dan mu yi makautaka da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mu rinka samun sallah cikin sauki fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labarin haka ya ishe wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa lahum sai annabi ya kirawo su yace da su innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid labari ya ishe mun cewa wai kuna so ku taso daga waccan tsohuwar unguwa ta ku ku dawo kusa da masallaci na ku sai filaye a nan ku zauna qalu na'am ya rasulullah suka ce kwarai an yi haka ya ma'aikin Allah kada aradna zalika haqiqa haka muke niyya faƙala sai ce ya bani salima diyarakum tuktabu atharukum ya ku yan bani salima ku yi zaman ku a unguwarku ku yi zaman ku a gidajenku tuktabu atharukum ku sani tafiyar ku da kuke daga inda kuke ku zo masallaci lada kuke samu ba asara kuke ba ana rubuta muku an gane ko diyarakum tuktabu atharukum manzo Allah ya faɗa musu wannan kalma sau biyu ko sau uku ku lizumci gidajenku ana rubuta muku ladan tattakin ku lafazin diyarakum suka ce ismul fi'ili ne a maf'ulin bihi ne kai an shafe fi'ilin nasa taqdirin sa ilzamu diyarakum tuktabu asarakum ku lizumci gidajen ku ku zaman ku a tsohuwa unguwar ku duk tafiyar ku da kuke zuwa masallaci ba asara kuke ba ana rubuta muku tattakin ku da ladan ku faqalu daga nan sai suka ce ma yasuruna anna kunna tahawwalna wallahi ba za mu ji daɗi ba ko ba za mu yi farin ciki ba da mun baro unguwarmu mun dawo inda muka so mu dawo kusa da masallacin annabi domin da mun yi hakan da mun yi asarar lada amma da annabi ya sani ya tsawatar mana ya nuna mana a'a to shi kenan. an gane ko wanda malamai suka ce sakamakon wannan kissan ne ayar cikin suratu yasin ta sauka ubangiji madaukakin sarki ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wannan aya cikin suratu yasin sanadiyar saukata shine wannan ubangiji ya ce inna nahnu nuhil mauta ku sani mu ne nan muke kashe matattu muke kashe masu rai ko muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu kun muke rubuta duk abin da bayi suka aikata a rayuwarsu wa asarahum kai hatta kun tafiyarsu zuwa ga wajen ibada shi ma muna rubutawa wa kulla shay'in kai dukkan komai a hasainahu mun tattara shi mun kidanye shi fi imamin mubin cikin babban littafi shine lauhil mahfuz malamai suka ce to shin wannan yanzu ya nuna laifi ne mutum ya zo ya sai fuloti kusa da masallaci ya gina waɗansu malamai suka ce ba laifi bane ba su abin da sa annabi ya hana su abu ne guda biyu abu na farko dan su ci gaba da samun ladan tattakin kuma mu yan bayan mu zo mu ji cewa tattakin yana da lada na zuwa ibada kuma duk yadda mutane suka so su zo su matsu da masallaci ai dole wasu sai sun zama a nesa to kaga wanda ya ji a nesan ma yake shi ma ya san ba asara yake ba wannan rarra shi ne ta fuska ɗaya sannan ta fuska ta biyu suka ce annabi ya hana banu salima su taso su dawo kusa da masallacinsa saboda zaman su a nesa security ne ga madina idan gari ya zama a dunkule yake a waje ɗaya in ana so a fasa ku cikin sauki za a fasa ku da haka yana daga cikin tsarin tsaro tun na da a fasa mutane a rinka yin sabon gari domin wannan raba hankalin marasa gaskiya yake yi idan suka taho za su kawo muku hari suka san akwai wasu a baya to hankalinsu zai rabu dan za su ji in sun shigo gari za a iya yi musu kofar rago to amma idan gari ya zama a dunkule a waje daya to in makiya suna so su ci ku da yaki ko su gama da ku kwaf daya za su yi muku sai su yi muku kawanya kamar abin da ya faru a yakin Uhudu manzo Allah ya kasa sahabbansa wasu su hau dutse wasu su tafi can dan a raba hankalin makiya dan in sun zo can wa'ancan su zo amma in aka dunkule waje ɗaya to in suka so sai su kwab ɗaya wanda kuma haka ya faru lokacin da su waɗanda suke kan dutse suka saba umarni suka gangaro ba su san ashe Khalid yana nan yana jiran daman so yake ga san haɗe da ƴan uwansu ya sura ɗaya a kansu ba to amma su ba su fahimci wannan ba ba san wannan dabaran ba to da haka Allah madaukakin sarki ya nuna babban darasi a cikin wannan al'amari da haka suka ce yanzu ba laifi bane in akwai kuloti a kusa da masallaci ka zo ka siya ka gina gida domin me wancan barazanar an kubuta daga ita an gane ko Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi kuma Imam Bukhari ya rawaito hadisin da ma'anarsa daga ruwayar Anas bin ana nuna min lokaci yayi nan zamu dakata sai Allah ya kai mu mako mai zuwa